رحمه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك ashabun الجنه هم فيها خالدون lalle waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa suka yi aiki na gari suka ƙanƙan da kai ga Allah su ne ‘yan aljanna za su dawwama a cikinta